وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم babu fara'idul ghusli babi game da farillan wanka wa amma fara'idul ghusli fa khamsa amma farillan wanka guda biyar ne awwaluha an-niyya inda farko niyya yayin fara wanka in mutum zai fara wanka yayi niyya saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu binniyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa annan niyya yayin fara wanka farilla ne shi na'am wa ta'limul jasadi bil ma'i farqu da game jiki da ruwa ko ina ya samu ruwa kada a bar lum'a a wajen wanka din shi ma farilla ne wal ma'u tahir sanan ruwa mai tsarki shi ma farilla ne kenan ba a amfani da ruwan najasa ruwa idan najasa ya rinjaye shi ya zama khabith daga ba a amfani da khabith wajen wankan janaba wal fawru fardu da gaggautawa farilla ne idan mutum yana wankan janaba ya gaggauta yana gama wanke wannan gaba yayi sauri ya shiga wancan in ya gama wanke wancan gaba ya shiga wancan har sai ya gama mai wanka ɗinka kada misalin mutum ya wanke wannan gaba ya tsaya ya bata lokaci har ya zamanto gaban ya bushe kafin ya wanke na gaba ma'anan fauru in ya wanke wannan gaba kada ya bari ya bushe kafin ya wanke na gaba in ya wanke wancan fauru ba yana nufin kamar yadda wasu kai tsammani fauru a ta gudu ba ana gaggawa ba gaggawa ne fauru ba amma ne gaggautawa shine idan na wanke fuska na ko ina ya samu ruwa sa'anan sai ya shiga na gaba shine faul ba tare da na jira na bata lokaci na farko ya bushe kafin shiga na gaba ba wannan shine faul amma idan mutum yana wanka yana gaggawa zai iya barin lum'a zai iya yin wasu abubuwa da ba daidai ba misali na'am wa tadliku fardun da farin farilla ne ciccudawa an gano wannan ku to wa'annan guda biyu da faul da tadlik a ina ganin imamu malik shine wanda ya dauke su a matsayin farilla sauran malaman mazahib ba su doke su a matsayin farilla ba musamman cudawa imamu shafi'i da imamu ahmad suna ganin wanka ba sai an cuda ba inda mutum zai zuba ruwa a jikin shi ko ina ya samu ruwa ko ina ya samu ruwa babu lamba shi ke ya yi wanka shi ne abu hanifa ke ganin da mutum zai yi niyya sai mutum ya yi niyya sai ya fada cikin ruwa in ya fada cikin ruwa da niyyan wankan janaba ya yi su ko ina ya samu ruwa a jikinsa ya yi wanka ba dole sai ya ci ciki da jikin shi ba shi wannan cudawa kamar yana kammala wankan ne ba dole bane an gane wannan ko suka ce wannan maganan cudawa a lugar larabci ba shi daga cikin wankewa ba a sa cudawa daga cikin wanka a lugar sannan a cikin istilahi ba ga shi an ruwaito yadda manzo Allah ya yi wanka sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito manzo Allah a cikin wankansa wato ya ci cuda ba a wasu ruwayoyi misali sai nuna mana cuccuɗawan yana da kyau yana cika wanka amma ba farilla ba ne shi sannan wannan faulu ne shi ma da mutum zai yi jinkiri wata gaba ta bushe matsar da ya wanke ta ko suna ganin ba matsala an gani ba za a ce wai wanka ko alwala ya ɓace ba in ta har fara'il gusul farillan wanka sun ƙare الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كرر الفاتحة ساهيا duk wanda ya maimaita fatiha da mantuwa ba ba'da salam sai yayi sujada bayan sallama duk wanda ya maimaita fatiha da mantuwa ya karanta kuma ya ƙara karantawa an gane wannan daidai yake da wanda ya maimaita sujada da mantuwa ko ya maimaita ruku'u da mantuwa an gane zai yi sujada bayan sallama nam wa in kana amidan in ko ya ganganta ba inda gangan ya maimaita yana sare ya karanta fatiha kuma ya ƙara karantawa fa zahir al-budlan abinda ya bayyana sallah ta baci da gangan mutum ya maimaita fatiha an gane sama da gangan mutum ya maimaita sura ba eh, akwai ruwayoyin da aka rubuto manzon Allah ya karanta wata aya ya ta maimaita ta in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ka san gani manzo Allah yayi ta maimaita wannan aya din kaga shi maimaita sura ba matsala bane an gani mutum na iya karanta wannan sura a nan a wani raka'a ma ya karanta wannan sura a wani raka'a ya karanta sura daya kul huwallahu kana iya gama sallah da shi ka kare sallah da shi gaba daya na fatan gane wannan na'am saboda haka in ya kasance da gangan abin da ya bayyana sallah ya ɓaci ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع duk wanda ya tuna da sura bayan ya gurbana bayan ya durkusa zuwa ga ruku wala yarji ilaiha ba zai dawo zuwa gare ta ba mutum ya riga ya durkusa zuwa ga ruku sai ya tuna bai karanta sura ba shin zai sake dawowa ne ya karanta suran ko kawai zai zarce ne abin shi shi na ga ce fala yarji ilaiha ba zai dawo zuwa gare ta ba ومن تذكر سرا أو الجهر قبل الركوع ومن تذكر ومن تذكر سرا duk wanda ya tuna da asirtawa awul jahara ko ya tuna da bayyanawa kafin ruku ya karanta fatiha da sura kafin ya yi ruku sai tuna ya kamata ya yi a ɓoye a shi a bayyane ko ya kamata ya yi a bayyana a shi a ɓoye yanzu ya za a yi to kawai tun da bai riga ya yi ruku ba an gane mahallin gyara bai kuɓuce ba bai riga ya ruku ba kawai sai ya sake maimaita karatun in ya karanta a ɓoye ya kamata ya bayyana sai ya bayyana din in ya karanta a bayyane ya kamata ya ɓoye sai ya ɓoye din a lokacin ya sake maimaita karatun bayan kana zalika fi sura wa ka na bayan kana fi sura in a ɓoye fatiyan ya kamata ya bayyana sai ya sake maimaita karatun fatiya a nan wajen tunda ya yi kuskure wajen bayyana da koyewa an gane sai ce ya sake karatu in kana zalika fi surati wahda idan wannan ya kasance a cikin sura shi kadai kawai a a'adaha wala su to ya sake maimaita ta babu sujada a kansa ya maimaita babu sujada in kana fil fatiha idan fatiha ne sallan asuba ne ya karanta fatiha sai ya karanta boyi kaga ya kamata ya bayyana da ya tuna kafin ya ruku ya sake fatiha din sai ya yi sujada bayan sallama kai akwai magana ka kana ganin ai an ce wanda ya maimaita fatiha ta gangan fa zahir al-budlan to wannan ya karanta fatiha ne a boye inda ya kamata ya bayyana ya manta sai ya tuna to wai gyaran ne ya bayyana din sai ya yi ba baki yawa ne na Eh, akwai muƙadirin zahir akwai masu ganin don mutum ya maimaita fatiya da gangan aka ce fa aka ya ce fa zahir akwai muƙabiru ya hmm. ce fal mashhur akwai muƙabirin mashhur shi ne kishiyar mashhur eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني yana haramta siye da siyarwa a wajen kiran sallah na biyu yana haramta ciniki fiye da siyarwa a wajen kiran sallah na biyu zanu iya lissalati min yawmin juma'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bay ko ya ayu allazina amanu ya ku kuka yi imani izanu diya lissalati idan an yi kira zuwa ga sallan da ake yi ranar juma'a din nan fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa zarul bay ku bar ciniki to shi suka ce kiran sallah na biyu ake nufi a nan wajen nan wa yusabu in waqa ana bude wannan abin nan ana bude shi in ya auku an gani ana bude mai cinikin in an yi ciniki bayan kiran sallah na biyu to wannan ciniki za a bude cinikin bai yi ba an gani, in gwamnati ne za su kwace abin da aka siya kun yi hasara kenan to wane ne zai hasara cikin su idan kuɗi ya riga ya zo hannun mai kuma ya riga ya kwace sai ka gane hukuma ta eh, an saboda yin abin ta ta saboda a kiyaye kada a ƙara yi misali a ce hukuma ta kwace saboda yadda ta yi gargaɗi abin bai yi waye zai asara ka miƙa kuɗi amma bai baka kayan ka ba shi zai hasara amma ka miƙa kuɗi ya miƙa ma kayan ka zai hukuma su ɓace a hannun ke nan. Yau kai da shi kayan ya hasara na'am na'am wa yi kura wutar kula amali yawmul juma'a an karhanta barin aiki ranar juma'a an gane kada mu yi koyi da kiristoci da yahudawa yahudawa suna hutawa ran asabar nasara suna hutawa ran lahadi to kada mu yi koyi mu ce to ai mu kuma ran juma'a mu za mu huta an gane yanda musulmi masu kishi suna jin haushin wannan yanzu a Najeriya yanzu gashi nan an ba kafirai lokacin hutu to mu musulmi ba na san gani ba na mantawa zamanin malamin hukumin Allah ya ji kansa akwai ɗan boko da yawa masu kishi wanda suka yi ta nema lallai a ba da juma'a ya zama lokacin hutu malamin hukumin ya hana malamin kuma ce mu musulmi masu hazaƙa ne masu kokari ba mu buƙatar lokacin hutu an gane wannan ayi mu ba kasalallu gani zaune gari banza ba mu buƙatar lokacin hutu yau ranar juma'a ana idar da sallar juma'a kowa ya je ya bude shago kowa ya wuce wajen aiki a cigaba da kaza fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an kare sallah ku yada a doron ƙasa ku nema daga cikin falalan Allah ana ƙare sallah a wuce shago shin wannan umarni ne lojo shin dole ne da zarar an gida da sallah dole sai na wuce shago idan na je gina na ɗan huta ba ce a ranar ba zan je masa ba zan ji aiki ba ba ba zai fi ko amma ina gizo ke sata in mayar da abin ya zama ƙa'ida irin na yahudawa da nasara an gano wani ku yawwa na'am eh eh ismi ana nan dai kenan me yasa saboda suka sa shi arnan ranar juma'a ya kuta ku Mm. kana iya dokar mutum ka ce kai ba ruwanka da wani lokacin hutu kai baka san lokacin hutu ba haka arna suke yi yanzu akwai arna da ya ɗauke ka ba ruwanka da wani ba ruwan da wani hutun juma sai ka ce sallar juma ka dawo kawai kawai kaka sa mai kaka sa wani lokacin hutu za ka yi aikin kaza kaza kaza ga lokacin da ka ɗauke ka yana so ne zai so ya ƙara gaba in kuma ga dama in yace za shi coci tare ce je coci shi ya dawo zai ci gaba da aiki. ban kuskure ba inda mutum ya bar shi ya shi da addini shi sai ya abin shi shi addini shi ne baya baya aiki ranar lahadi sai ka dauke shi akan addini shi dole ka kyale shi ya tafi abin shi an gane ku na wa tanafful al-imam qabla al-khutbah da kuma yin nafilar liman kabin hudu ba shi ma kuskure ne da zarar mun ga liman mun ga sallah kawai a mun ga hudu ba kai afuwan muna ganin liman ga hudu ba kada mu ga liman su liman ce to a jira liman zai yi hudu ba a zai yi nafila ba magana jira liman yayi nafila kawai sai yana zuwa ya fara hudu ba a hudu ba sai sallah وكذلك يقرأ للجالس inda يتنفل عند Haka nan, an karhanta ga wanda yake zaune baya yin komai ya zo ya riga yin nafila a wajen kiran sallan farko Na wa yuqra'u hudur shabbati lil jumaa an karhanta halatta budurwa ga masallacin juma'a budurwa ta halarci juma'a nan imam malik ya yi amfani da saddu zari'a zari'a ba wai asali an ce la tamna'u ima allahi masajidar Allah kada ku hana mata bayan allah masallacin allah to ya za a yi kuma ce makaruhi ne budurwa ta halarci masallaci malik ya amfani da saddu zari'a yan mata wanda ba su da aure za su yi amfani da wannan dama su ci kwalliya domin janyo hankulan samari janyo kula maza da an gidan da sallah ne hukun kowa ya tunanin wucewa gida sai mutum ya yi tunanin tsayawa da 'yan mata sai abin ya zama tofar na kuna da ku sai masallaci ya zama dandali na neman 'yan mata to wannan shine abin da imam malik ya hanga amma zamanin manzo Allah 'yan mata na zuwa masallaci da matan aure abin da ake yi da zarar an gidan lokacin ana bin doka akwai kofar da mata suke fita daga gare shi sannan kuma ana idan da sallah maza suna zama sai mata sun ɗan yi nisa da tafiya an gane amma yanzu an ce za kawo wannan abin zai ɗan zama matsala an gane saboda haka mata sun sun je masallaci su shi tsoron Allah kada su yi irin kwalliya wanda zai janyo hankulan maza zuwa gare su sannan kuma abin da ya kawo su masallacin su kiyaye kaga wannan yana kama da wuya in an samu wasu kiyaye wasu za su kiyaye ba yasa imam malik ya duba kawai sabbin gari a kansu zo amma da zaran sun sun mallaki mijinsu hankalin ya kwanta shi kenan kawai da sauransu eh idan ya zama eh wannan ba wannan malik shi ya faɗi wannan magana cewa makruhi saboda ka'idar shi na sabbin zari'a eh an gani amma idan yarinya budurwa tana tare da mahaifiyarta mahaifiyar da tsatsiya ce ko tana tare da mahaifinta da tsatsiya ne suka je masallaci shi kenan ba matsala an gane ko tana tare da yayanta shi ma da tsatsiya ne an gane ku to shi ita ma wannan ana ganin ba matsala insha Allah sai ba za su kasance wani ne bayan ku amma ina da sallah ai zai zai jira ka yi rashin hankali duk ba za ta yi ba ta san yayin nan nan eh ki sauri ina jiran dole ka in take fitowa an je gida ta gane kuranta wani lokacin a tsakankanin kafin ma ta zagaya inda yake a duk nan wuraren za a ba za a bata lokaci ba ba wani bata lokaci minti nawa minti nawa mutane sun watsu yawwa a wani karfin halin ba wani zai siri ba وكذلك السفر بعد الفجر al ين haka nan yin tafiya bayan شي ما ya fito والله اعلم makaruhi ne wallahu a'lam shi ma wannan sabbin zari'a ne amma babu nasi kararrawar da yi magana kan haka in tafiya ya kama ka tafiya lallai ba ka yi tafiyan bane dan ka guji sallar juma'a baka da matsala ko da tafiya ya kama ka yau ranar juma'a da safe yanzu ko karfe ko karfe ma ko karfe ma ne tafiya ya kama ka lallai wanda yake biyu za ka iya tafiya an gani Kar matan su? Bayan annabi ya ce, La tamna wa ima Allah ya masajid Allah, kada ku hana mata bayan Allah masallacin Allah. An gani? mata suna sallah ku ba su yi sallar su, amma dai a ringa yi musu nasihohi ana nuna musu hanya. Domin ko da ka toshe nan wajen nan tana ma zuwa ta ɗan ji tsoron ta ɗan ji wa'azi ko ka toshe nan za ta je talla. za ta je makarantar boko ba kana tura ta boko ba an gama makarantar boko da makarantar islamiyya musamman makarantar boko za ta shirya aya ta yadda take so tunda waje ne dama na shirya aya galiba makarantar boko tunda wanda suka gina makarantun boko ba su gina shi akan tarbiyya ba musamman jami'a jami'a ba gina ba kin gara ma ta aure ce ciki ki abin da ke gara ba mai ce biki ala to nan ka hana ta zuwa masallaci da bauta ma Allah ka bar ta je jami'a an ki cin biri an ci me an ci alade ba ma jula ba alade aka ci no ya fa ni. amma ya kai university ko da kai university university ba an ba mata cikakken iko kowa an bashi iko ko da mutum zai ga tarun goma ta aure wala ba zai ci magana ba ya eh, ma stress ko din da wani tasiri ba mala kada kana da kai ziyara to da Allah kana kai ziyara kadan kai ziyara da wannan ne nake yawan gani mu musulmi wallahi ba mu da kishin addinin mu sosai da muna da kishin addinin mu da ya kamata duk irin wayannan abubuwan masu kuɗi da kuke da wadata musulmi mu tashi dai wajen gyara su suka ga misali yanzu akwai makaranta a nan ka Katsina a wannan alƙalam kaga wannan makaranta a private school ne kuma aka yi shi da ɗan farashi mai dan rahusa saura kansu daga kaɗan kansu wato shi wa kansu dubu ɗari da hamsin na gwamnati wanda za ka kai yarinyanka kasu din ka shige ayanka can kuma an tsara shi kan tsari na addini an hana mata fati an hana mata da maza suna sa alaka wanda babu wani alaka tsakanin namiji da mace a nan alƙalar misali sannan kuma yarinya ta sa hijabi da ya shiga na musulunci ko suna kulawa da shige da ficen mace akwai kulawa sosai kaga ga karatun ga tarbiyya kaga mutum ya sa ya sha'irin wannan zai samu kwanciyar hankali to musulmi akwai masu kuɗi wanda in kai ka samu riba kuma ka samu lada tawa ba ma yi sai mutum zai gina wani wani jami'a a waye ce american university ko mai university wato irin al'adun amerikawa haka ake kawo karatun ne ba sargiya wanda da yanzu za a tambayi wani malami daga cikin manyan malaman duniya aka ce ya hukuncin karatu a ainihin madaris al-muktali da zai ce haram kai tsaye na fasan gari to mu musulmi kwata-kwata ba ma yin wani motsi za a tambayi ya aka maka la hukuncin mace ta hawa a caba na ce haram subhanallah mace ta hau jikin namiji a cikin subhanallah a wani gari wallahi in wani yazo daga wata kasa zai ke kila ya san faɗi ke zai ga kawai a ce a juma'a ba matan mutane matan wasu ne ba kawo cikin wani wani zai iya suma shi malamai an muka shi yanzu barnan ya riga ya bayyana ko ba ma tunani da za mu gyara shi an gane to wannan shi ne kaga matsalar mu da ko da shi sai dai kullum mai ta kawo uzuri kullum mai ta kawo mana lalula lalula laluran nan ba ranar da za a kare shi na'am na'am alifiya na rahman rahim hmm. wani hmm. na tambaya an ce an hana siye da siyarwa a wajen kiran sallah na biyu an hana siye da siyarwa to yi masallatan daban-daban ne to idan ga masallacin da nake zuwa su ba su kira sallah ba ina sallah na biyu masallacin da bana zuwa sun kira ni ina sallah ne karfe biyu a masallacin juma'a sannan akwai masallacin da yake sallah karfe daya na ɗayan sun kira sallah na biyu ba kira ba sai yanzu yaya haramun ne ba haramun bari an gani tunda akwai inda nake zuwa inda nake zuwa ba su kira ba dan na yi ciniki a lokacin ba za a ce cinikin ba ta ce ba idan ana so a yanke wannan hukunci sai dai hukuma ta sanya lokaci bai daya in dai lokaci ya bambanta dama abin da ake gudu ka rasa sallah ya zama to ba za rasa sallah ba dama Wani kiran sallah na biyu da ake yi a ninawa wato karfe biyu ake yin sallah dan naji an kira wani masallaci wannan bai hukunci bai hauka na ba Allahu a'lam na'am alhaji ashara bismillahir rahmanir rahim albab alhadi ashara sun zo ina suna wannan ya bai haɓa mata eh, in ka ji an kira sallah kawai alfijir ya mutu ne in alfijir ya riga ya fito ko shi ke <laughs> wai azumi shi kuma wannan mutum yana azumi ne wai an zo za a sami shayi da shayi zai sami shayi sai aka ji sallah an gane alfijir ya fito wai sai ya ce malam ni ka samun shayi na shani ba na nike sallah ba ai da zaran kaji an kira sallah lokaci yayi shi wancan da kaji bai kira ba na kan gida ya makara ne kawai shi dama shi cin abinci ana alakanta shi ne da fitowar alfijir ba wai da kiran sallah ba na'am نعم على باب الهادي أشار في بيان جمل من الفرائض والسنن والعداب أشين بيان الجملولي نعينهم فرلي da sunnoni da ladubba ويتعين على المسلم أن يؤمن بأن الله إله واحد yana zama wajibi farilla na ainihi akan musulmi yayi imani cewa lalle Allah abun bauta ne guda daya la sharika la ba shi da abokin tarayya fi mulki ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa wala nazira la ba shi da tsara a cikin mulkin sa wala nazira la hu fi sifatin min sifatil uluhiyya ba shi da wani tsara a cikin wata siffa daga cikin siffofi na allantaka wa ya'lamu anna li jami'al mawjudati khaliqan kuma ya sani cewa lalle dukkan halittu gaba ɗaya su ne mawjuda ta halittu samammu halittu suna da mahalicci duk abin da mutum ya gani a duniyar nan akwai wanda ya halicce shi an gane Allah shi ya halicci sammai da kasai Allah ne ya halicci al'arshi Allah ne ya halicci mala'iku Allah ne ya halicci komai duk abin da muka gani a duniyar nan wallahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin komai babu wani abu wanda za a ba halittar Allah bane shi na'am wa wajibul wujud Allah shine wajibul wujud hmm. wato ma'ana wajib wato mai wajabcin samuwa Allah shine wanda yake samuwan shi wajibi ne mu kuma sauran halittu ana kiran mu ja'izul wujud ja'izul wujud wato samar da mu ba dole bane shi Allah ta'ala in ya ga dama ya halicce mu in ya ga dama ya ki halittar mu so da ka halittar halittu a wajen Allah ba dole bane an gane khilafan lil falasafa sabanin wasu daga cikin philosophers ashabul illa masu cewa samuwan Allah wujudin lahi ta'ala illatu fi wujudin makhluqat wai samuwan Allah shine dalili na samar da me halittu abin da suke nufi kawai in akwai Allah dole a samu halitta an gane ba wai wai a zuwa ce wai Allah sai ya ga dama yayin halitta duk bai taso ba dole ne Allah ya halitta ko yana so ko baya so wannan shine mazhaba na ainihin ashabul illa daga cikin falsafa an gane kuma akwai masu cewa wato Allah ta'ala dabi'an shi ne ya halitta saba'iyun an gane ku ɗabi'an Allah ne ya halitta kamar yadda ɗabi'a ɗan adam ne ya sha ruwa ɗabi'a ɗan adam ne ya fitsari ɗabi'a ɗan adam ne ya bayan gida shin idan ɗan adam na jin fitsari shin idan ya yi wannan fitsarin shi fitsarin zai gode ma ɗan adam da ya fito da shi bayan jinan zai gode ma ɗan adam da ya fito da shi ɗan adam dama ci ɗan adam dole ne ya fito da bayan gidan a gane idan bayan gidan ya so zai kundi ma ɗan adam a shan kuma dole sai ya fito da shi na ba gane ɗabi'an Allah ne wai ya halitta ba wai ganin daman Allah bane ya halitta ko kuma samuwan Allah shi ne dalilin samuwan halitta kawai in dai akwai Allah dole samu halitta to wayannan su ne suke da mazhaba na qidamul alam cewa duniya tuntuni dama yana nan babu lokacin da babu duniya in dai akwai Allah da akwai duniya in ga duniya ta kare babu Allah kaga wayannan mutane kafirai ne duk wanda yake da wannan aqida kafiri ne kada'an an gane da sabaiyun da ashabul illa sun yi ridda an gani Allah ta'ala in ya ga dama ya halitta in ya ga dama ya halitta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara yana halitta abin da yaso kuma yana zaban abin da yaso su mutane ba su da wannan zabi din Allah kuma daga cikin siffan Allah fa'alun lima yurid yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yaso su ashabul illa daga cikin falsafa sun kore ma Allah wannan sifa din sun kore ma Allah siffan ganin dama cewa yana aikata abu ne da mashi'ansa Allah yana halitta a wajensu ba tare da mashi'a ba an gani dole ne ya halitta kan wayan na kafirai ne na'am azaliyu abadi kuma so Allah shine wajibul wujud an gani Allah tun fil azali yana nan kuma har abada Allah yana nan hayyun bi hayatihi Allah rayayye ne da rayuwa qadirun bi qudrah Allah mai iko ne da ainihin iko muridun bi irada Allah mai nufi ne da irada alimun bi ilmi Allah masani ne da ilimi bi sam'i Allah mai ci ne da ainihin ci basirun bi basari mai gani ne da gani mutakallimun bi kalami mai magana ne da magana magana wannan ko mm. wannan fa yana raddi ne ana kiran wannan raddul na'am yana raddi ne a fakaice ga mutazila mm. su mutazilawa sun tabbatar da da ainihin sunan Allah amma sun kore sifa din sun kore sunan sun kore sifa sun ce Allah alimun bila ilmi sami'un bila sam'in hayyun bila hayat qadirun bila qudra in an ce Allah alimun bila ilmi me ma'anar shi alimun bila ilmi yauwa an kore ilimin kawai suna ne guldari sunan Allah alim amma ba wai ba wai an sama Allah sunan saboda ilimi bane hayyun bi hayat wannan sifan hayat ba sifan Allah bane kawai sunan Allah ne hayyu kamar yadda ake sawa barawo suna Muhammad kana an sawa barawo suna ga barawo ne amma sunan Muhammad abin yabo shi barawo abin yabo ne kawai gundarin sunan ne amma sunan bai ci sunan bai yi daidai da wanda aka sa mai to shi ma Allah an sa mai suna alim ne ba wai dan ilimin ba an sa mai suna adil ba dan kuduran ba an sa mai suna hayyin ba dan hayat ba kun gane hmm. kawai gundarin suna ne babu ainihin sifa din shine malam ne yayi razzi a fakaice Allah alimun bi ilmin Allah masani ne da ilimi wato Allah kaga wanda zaka fasara shi da masani hmm. amma su ba za ka ce masani ba mai suna Allah Allah alimun ne Allah hayyun ne amma ka ce hayyun rayayye ce subhanallah ka jingina ma Allah sifa na rayuwa ya gaya ma Allah an gane to shi shi malam anan wajen sai ya musu raddi a fakaice sami'un bi sam'in an gane su zai ce sami'un bila sam'in ya zama ismun mujarrad anil ma'ani ismun mujarrad anil ma'ani ko asma'un mujarrada anil ma'ani sunaye ne wanda sun tsaraitu daga ma'ana ga suna amma bai da ma'ana an gane wannan ko eh wa anna yi aidan wajibatul wujud Wa lalle sifofin Allah kuma wajibati wa malan anan wajen kakumanta ya tabbatar da sifofi guda nawa ne a nan kudu ba Ara Allah hayyu bi hayashi ajirun bi kudura, muridun bi irada alimun bi ilmin sami'un bi sam'in basiru bi basri mutakallimu bi kalam wannan gidan waye asha'ira wannan ba aqida na yan salafiya bane a gani ya kamata ya ci gaba da sauran sifofin akwai sauran sifofi wanda bai faɗa ba bai tabbatar da sifofi na istiwa'i ba bai tabbatar da sifofi na nuzuli ba cewa Allah yana saukowa saman duniya irin sauka irin tashi bai tabbatar da sifofi na na yarda ba Allah yana yarda Allah yana fushi irin nashi duk bai tabbatar ba kaga wannan aqidar shi a sha'ira hmm. su a sha'ira suke tabbatar da ainihin sifofi guda bakwai hayyul alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kazaka samu wal basar duk mutumin da yake tabbatar da sifofi guda bakwai sauran sifofi a yi tawilin shi ya zama a sha'ira kenan mai iziya yana bin aƙida ne na me na a sha'ira an gani sannan suluki sufiya mazhab malikiya an gane shi suluki sufiya mazhab malikiya aqida asha'ira ina ta gano wannan a insha Allah akwai sauki akwai sauki insha Allah kaga shi dai asha'ira kuwa ya san dai aqidarsa ko amma kuma kun ji bayanin da malamai suka riga suka yi ba dukkan wanda ya fada cikin yawa cikin wannan bid'a ne za a sashi a cikin bid'a ba amma lalle a sha'i ash'ariyanci bid'a ce to za a duba wanda yake cikin wannan aqida din shin ya samu wani bayani daga malaman sunna da suka nuna mai kuskure ne wannan aqida in bai samu bayani yana da uzuri to na ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi idan mutum ya ba aqida sha'ira, bai sani ba ba bai san akwai salafiya ba shi ya ɗauka salafiyar nan ma shi ne a sha'ira kuma babu wani malamin suna ba malaman salafiya a wannan zamanin da suka wayar da shi har yabar duniya bai da uzuri in ka ce ba shi da uzuri me za ka ce kan shehu dan hodiyo shehu dan almujaddi irin kokarin da ya wajen yada ainihin addini da kuma yada suna gwargwadon fahimtarsa shi ma yana bin aƙida ne na asha'ira amma a zamaninsa akwai malamai manya irinsa ko wanda suka fi shi da suke kan manhaji na salaf a zamanin irin su ne ma kamar ake ganin kamar yan salafiyan na ba gane a lokacin ya gama da'awa babu wanda yake da wani manhaji ko wani aqida saban wanda yafi nashi sai dai masu aqida karkatattu to irin wannan iya abin da kai Allah ya ce fattakullahu masada'atu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu rai wata rai sai abin da ta iya to iya zama malaman suna sun yada a cikin ƙasa suna ta karantarwa kuma muryarsu yana ɗagawa kowa yana ci to sai ya zamanto ka tsaya ka kana ce akan aqida na ash'ariya sanan wajen zamu kira ka dan bid'a saboda sako ya isa zuwa gare ka kake kake bari an gane mm. sako ya isa zuwa gare ka kake bari misali amma idan ya zama to sako bai isa gare ka ba duk kasar ba mai ilimi ka ka masu aƙida ta salafiya kananan yara ne suka taso ba su ma yi karatu sosai ba kama rena musu ilimi kana ganin karatun ma ba ma kan ba ba su ma iya karatun daidai ba ya za a yi su gano gaskiya kenan kawai sai baka fahimci gaskiya ba haka ba duniya yaya to shi ne an gane ya zama to muryansu masu salafancin muryansu baya kaiwa ko ina sannan ma an ɗauke su kawai zaune gari banza ne ba a kallon su a matsayin da wani abu kaga wani lokaci tasiri ya zama to mutane suna ganin kana yada abu kuma da wannan kaiwa a nan ne za a ce an yi ikamatul hujja wa izalatu shubha idan ko da ni a matsayina na karami sai na je na kwashi ne da tabbata je wurin shi shi malamin da yake shine wannan lokacin na je a matsayin kamai dalilai da sauransu ya kalli ni karami ya wulakanta ni sauransu a ba ya wulakanta ka ba ka kai mai ya zo ya yi amfani da abin da ya fi ka karatu ya ma wani wasa da hankalinka wasa zai da hankalinka ya fi ka sanin na hau, da balaga da kaza kawai ka zo zai yi wasu irin bayanai ne wanda za ka kasa kare kanka to a nan wajen baka isan mai da bayani tunda ya kawo ma wani abu ka kasa ba da amsa to bayanin ka ba zai shige shi ba amma duk tambayar da yi kana da amsa gamsashe wanda zai warware wannan shubha din ne ya ba shi da uzuri ko da kai ɗalibi ne kadin fare shi ya kawo wannan ka'ida kai ka rusa ka'idan ya kawo wannan ka rusa ya kawo wannan ka rusa ya zama ba shi da wata shubha da zai iya rusa ma ka'ida dole ya bi kauya in bai bi kauya ba ka tsaye mai da hujja shine abin da shekar biyu ya faɗa amma mafi yawan ɗalibai suna iya haka idan ɗalibi ya zo wani kila sai a dawo mai ya dawo gida da wata shubha shi wallahi ne mafi ko su tambayoyi da da zan ga wani malamin salafiya faɗa na mai na je na gamu da wani malami ba ashari na daga zuwa shirye da shirye ba ya samu wasu ba to abin da ake gudu kenan na wa anna sifatihi aidan wajibatul wujudi kuma lalle sifofinsa kuma wajibatul wujud ne dole ne akwai sifofin Allah tintini suna nan nan ma yana raddi ga 'yan jami'a a 'yan mutazila kullat masu cewa sifofin Allah Allah da can akwai sifofin da da Allah ba shi da su daga baya ya same su mun yi bayani a cikin karatu mu na al'aqida a tahawiyya ko Allah sai da yayi halitta wai ya zama khaliq kafin yayi halitta wai shi ba khaliq bane kafin ya azurta bayi shi ba razik bane kafin ya kashe wasu mutane shi ba a cewa yuhu yi wayo kaga wai Allah kamar yadda dan adam yake da can baka da kuɗi da ka samu kuɗi ka zama wadaci da can baka iya magana kana jari da ka girma zuka kana iya magana haka ka bai da Allah shin haka Allah yake la Allah ta'ala tun fil azal yana tare da sifofinsa an gane wani ku Allah tun fil azal wato alimun ne Allah tun fil azal khalif ne in an ce wanda likita ne ƙwararren likita ne amma ƙwararren ya dawo bai ba wanda ya ma ba wanda ya operation amma ƙwararre ne akan wannan za a ce ba likita ba ne yana tare da siffan shi duk sanda ya ga dama zai aiwatar da shi kuma gane ba na yi karatu na ban karanta da kwari ba malami ba ne amma duk sanda na samu lokaci zan karanta na ga dama ba zan karanta ba amma ilimin yana tare da ni Allah tun fil azal bai halitta ne sanda ya ga dama ya halitta ya yi sanda bai ga dama ba zai halitta ba dalilin da ilimin da shi wannan wannan ya kore mai sifa na halitta bai kore mai ba Allah ya riga ya sanya lokacin da zai halicci bayi duk da ya ga man halitta zai yi in ko bai ga dama ba zai dakatar da shi sai lokacin da ya ga yana so ya halitta kun gane wannan ko to wannan shine malam ke raddi ga su mu'tazila masu ganin Allah ta'ala da na kasashe ne sannan ya zama kammalalle haka wannan kafirci ne kai tsaye wanda yake da wannan aqida ya jingina ma Allah na kasu na'am nam ta ta'allaku bi tamyizi juz'iyat wato sifofin Allah yana da alaka da dukkan juz'i juz'i wato ma'ana sifofin Allah kamar ilimi ilimin Allah yana da alaka da dukkan juz'i Allah ya san komai a dunkule da kuma a rarrabe Allah ya san komai a dunkule kuma a rarrabe raddan alal qadariyya yan qadariyya su suna ganin Allah ya san komai a dunkule bai san shi a rarraba ba Allah ya san ya halicci mutum amma ba zai iya cewa mala abdullahi mala abdulmumin ya haya nasiru waye ba zai iya cewa haka ba Allah ya san ya halicci dan adam amma ɗaiɗaikun su bai sani ba Allah ya san ya halicci dabbobi amma ɗaiɗaikun su bai sani ba ya san ya halicci ƙwari ɗaiɗaikun su bai sani ba shin yaya wannan kaga faɗin wannan shi ne yayi karo da inna allaha bi kulli shay'in alim hmm. inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah babu abin da yake buya a gare shi a sama ko a ƙasa ya alamu ma bayna aidihi wa ma khalfahu wa la yuhiduna bihi ilma wa la yuhiduna bihi ilma Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su ba sa iya kewaye Allah da sani ashe Allah ba abin da bai sani ba an gane sai ka ce sifo sifofin Allah kamar ilmin Allah ka ce yana alaka ne da kulliya baya alaka da juz'iyya Allah ya san yayi abu a dunkule duka ya halicci mutum ya halicci dabbobi ya halicci bari ya halicci kasuwa a dumbulakin amma ɗaiɗai kun bai sani ba kaga wannan ka jingina ma Allah na kansu kafirci ya zo saboda haka wayannan ashabul juziya kufar kafirai ne su eh eh in suka aiki laifi in sun aikata zai sani daga baya in ba su aikata ba zai sani ba Allah bai san abin da ke zuciyar ka ba za a sanar da shi ya watsa mala'iku su bai aiki sa ya sa mala'iku don su yi rubutu an gane wannan shi ne mai za su hali ke cewa Allah ta'ala ya Allah Allah subhanahu wata'ala yana rubuta ayyukan bayi lil ilmi a kai lil adli la an ilmi rabbi ya azu Allah yana rubuta aikin bayi ne domin adalci ba wai dan ya koyar daga ilimin ubangiji ba ya rubuta ne saboda ya mana adalci da ake a karanta ka san kai kaza ka sha rubuce an sa malaiku su rubuta malaiku na ba sa ƙarya eh wal mustahilat kuma sifofin Allah suna da alaka da dukkan abu abinda ba zai yiwu ba abinda ba zai yiwu ba Allah ya san da shi abinda zai yiwu Allah ya san da shi duk Allah ne ya halicci abinda ba zai yiwu ba da abinda zai yiwu ibn baza ko ta fatawa ta shi da yake kan asha'ira da tambaye shi hal al asha'ira min ahli sunna yace al asha'ira su suna daga cikin ahli sunna fil asma'i was sifat hmm. amma kuma yan bid'a ne a cikin sauran abubuwa wannan fatawa ya gabata dalibai su binciko shi fil asma'i was sifat yace su yan bid'a ne a wajen asma'i was sifat da wasu abubuwa amma kuma ahli sunna ne cikin wasu abubuwa a gani to mutum na hada bid'a da sunna shi kadai ya zama shi ahlus sunna din bid'a a abin da ya rinjaye a gare su shine bid'a tsara su yan bid'a ne a gani sai ce amma a cikin su akwai malamai manya irin su ibn hajar irin su imam nawawi irin su imam kaza imam kaza a gani kaga sha'ira yan bid'a ne amma akwai malamai masu yawa wanda sun ba da gudunmawa ga musulunci to wayannan malamai suna da kyakkyawan manufa an duba manufofinsu da irin ƙoƙarin da suka yi cewa ba da gangan suka ɓace ba su ma da san san ra'ayinsu ne da sun zamanto su 'yan salafiya Allahu alam na'am na'am yau kamar san audio ne a yi sa albani ke tambaya 'yan jama'atun tafsir sun kafirta nawa sun kafirta ibn hajar albani na munazara da su yace shin kun tsaye musu da hujja suka yi shuru a zamanin da suke raye akwai wani malami ba salafe da ya tsaye musu da hujja shuru. akwai wanda ya kusa musu da ha shuru. cikin ya zai a kafirta su to haka suka tattauna suka tattauna da albani albani ya kore su yan jama'a su tafiyar din sannan sai suka dawo zuwa ga daidai wasu daga cikin wasu suka ci gaba da bid'ansu an gane to kutsawa cikin wannan al'amari na bid'a na kafirci da bid'a da sunna da waye ba na ƙananan yara ba ne abinda wasu ƙananan yara suke yi a garin kadunan nan da sunan wai su fadilatu sheik ne wani sai a kira wani ɗalibi yanzu ya fara taka a cikin ilimi wa fadilatu sheik fadilatu sheik wani ya biri an da wani faga wannan ba ƙaramin ta'addanci ba ne ga ilimi wallahi inda akwai hukuma ya kamata a kama su a ɗaure a musu hukunci mai tsanani a hana su fatawa kun san dalili mutumin da ya fara koyon likitanci bai daɗe da koyon likitanci ba kawai sai zo ya fara tiyata e yana hundred level kawai sai gashi kawai ya buɗe asibiti kawai sai shi likita ne kaga zai yi wasa da mai rayuwar mutane to su ma waɗannan yara suna wasa da addinin mutane ya kamata yaran nan a kama su a yi musu wani irin bulala mai tsanani a hana su fatawa da umar na raye a zamanin nan wallahi duk waɗanda masu fikira na hadadiya za a rike su dan ba malamai a cikin su ko daya kuma ban shi ko ba malamai ko ɗaya a cikin su wallahi hukuncin su lala. saboda suna lalata addinin mutane suna kuma lalata manhaji na salafiya domin ana dauka yan salafiya ne amma wasu na cewa ai wayannan mutane ɗaliban su ne daga baya kuma bayan sun yi amfani da su sai kuma daga baya suka wasu da su wai ɗaliban su malamai wani ce ai ɗaliban mu ne to mu kaddara ɗaliban mu ne sai ainihin dan malam ya halin malam malam kuma malam kuma ya gaya mai eh dan malam ya halin malam malam ya gaya mai cewa kai fa ni fa baban ka ne ka san aqida na ka san dabi'a na ka ki halina sai ya ki bin shi shi malamin bai kokari ba ka karanta da shi amma ka nuna mai cewa ba da kaga ya kauce ka kira shi ka mai nasiha ka nuna wa duniya baka tare da shi to ya kamata a ringa kuma sukanka da shi in ma da gaske ka karanta da shi sama kan gani to mutanen da ba sa son gaskiya ai dukkan tare suke ai daga baya ne ah yanzu abul hasan al-ash'ari da yake tare da mutazilawa daga baya zo mai raddi ya zo waki da mutazilanci raddi shikenan sai a ce to ai da can ai yana cikin su ne me amfanin wannan raddi a shirkenan kana cikin bata ko da ka gano kawai ka tabbata a cikin bata saboda ko ka dawo za a yi ta magoli da wannan yaya ha to kun ga wannan wani shi ne suna da idan mutum bai yi ba maganin shi ne suna da zarar ka kaga mutum dalibin ka ne ya kauce hanya ɗin dalibin ka ne ka nuna mai yake da gyarawa ka fito ka nuna wa duniya baka tare da shi wannan ka kubuta har ga Allah na'am mutane da sun kware wurin eh na'am ai sauri bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu sunan siyam babu sunnonin azumi sunanin siyami waqtar fitri ta'jiluhu bil ma'i aw bil tamri wato sunnonin azumi lokacin ainihin cin abinci lokacin buɗe baki shine ta'jiluhu bil ma a gaggauta buɗe baki da ruwa aw bi tamri ko da dabino To kamar a gani shi ba wai ya yi da yana da ra'ayi fahimtar cewa shi ma ya fi yi tam to ba bai fito ya faɗa ba kila dai kawai ya haka ne don waƙi kawai ya yi haka ne don waƙen shi kare ya karye kada baiti ya karye na'am na'am wa sunnatu ta'khir fi su'uri mawjudatun sunan jinkiri a cikin sahur sunan jinkiri a cikin sahur akwai shi a cikin nassi fil ma'suri wanda aka ruwaito nassi na hadisi tasaharu fa inna fi suhur baraka kai sahur domin lalle a cikin as-suhur a cikin sahur akwai albarka an gane yayi na'am kaga yin sahur akwai albarka wasu daga ciki zai ce wallahi ni fa in nayi sahur na fi jin yunwa yasa ba na yin sahur kaga shedan ya taimaka ma wajen yin watsi da sunna in ka bi sunna ka fi jin yunwa in ka bi ra'ayin shedan sai ka ji ka koshi yaya in kana so ka yi maganin shaidan din ko da ka yi sahur ka ji yunwa ka ci gaba da yi an gane a hankali idan shaidan ya ga ka jajirce akan kana so ka raye da wannan sunna shaidan zai rabu da kai ya koma wani waje eh dan mufi kiyamar ramadana ja al-khabar inda zunuba dangane da sallan asham kiyamu ramadan dangane da sallan asham jal khabaru jal khabar hadisi ya zo inna zunuba tuktafaru ƙa'iman lallai zunubai tuktafaru ana gafarta shi ana gafarta su ƙa'iman idan fi hali kaunihi ƙa'iman halin kasancewa mutum yana kiyamun laili inda mutum yana tsaye man kama ramadana imanin wati saban gufira lahu ma takaddawa min zambi inna zunuba tuktafaru qa'iman ay bil qiyam lalle zanubai ana gafarta shi bil da tsayuwa dan mutum yayi kiyamun Ramadana. wala yubalik sa'imun fil madmada li'annahu aula bihi an yanquda li'annahu aula li alla yanquda wala yubalik sa'imun fil madmada kada mai azumi ya kai makura wajen yin kuskuren baki domin shi ya fi dacewa rashin kaiwa makura din li yan kuda domin kada ya warware shi shi ya fi dacewa domin kada ya warware mai azumi an gane? annabi yana cewa wa balik wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen shaƙa ruwa a hanci sai dai ka kasance mai azumi ka kai makura wajen shaƙa ruwa a hanci sai dai ka kasance mai azumi insha Allah eh abinu akwai masu sana'a لا يزال إن fitowar da yake yawon magana na samur da mawuzi na ba wani fitowar da yake yawo kaji wani fitowar na yawo tabbatin kamar wani ya yi magana cewa eh, ba na nasin da ya kai ta ya ruwan dabino amma dai annabi shi da dabino yake farawa an buɗe abin da manzo Allah ya fara shi mana ɗaukar shi yau sai dai mutumin da ya ci kishin ruwa zai koma zama wanda kishirwa ya tsananta a gare shi ruwa ya fi mai alkhairi wanda ko kishin bai tsananta bai fara shi da shi shi manzo Allah ya fara ci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk